أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم الاثنين شاشدة غوتان رمضان شكرا تلوية تلوية 38 wanda daidai da sha biyu wanda daidai eh? da sha bakwai ko haka wanda daidai da sha biyu ko ramadan sha yau na sha bakwai an je sha Allah ya sadda sha ramadan الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يوم لتنم شهر رمضان shekara ta dubu daya dari hudu da da talatin takwas wanda ya daidai da sha biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai da izinin Allah za mu tashi aya ta ashirin da biyar a cikin suratul kafi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا نعم الله تبارك وتعالى yana ci gaba da bayanin ashabul kaha dangane da shekarun da suka yi a cikin wannan kogo Allah ya ce wa labithu bi kahfihi sun zauna a cikin kogonsu galasa mi'atin sinina galasa mi'atin shekara ɗari to ne me za ka zo da tamizi aka ce sinin na shekaru ɗari uku na shekaru wasdadu tisa'a sun ƙara shekara tara waka ce mi'atin sinin alisafin Shamsiyya shamsiya ne wanda ainihin masihu suke bi mutanen nasara suke bi amma wazdadu tisa'a wannan alisafin kamariya alisafin kamariya to shine za a ce shekara 309 saboda duk shekara 100 da kamariya da shamsiya suna bambanta da shekara uku idan shamsiya shekara 100 to za ka samu kuma kamariya shekara 103 ne da suka shekara 300 sai zama kenan a lissafin kamariya shekara 309 ƙulga ya musu allahu a'alamu lima labitu allahu a'alamu bima labitu allah shi ne mafi sani bima labisu da yawan abin da suka zauna sai kuma wanda ya sanar daga cikin ainihin bayinsa lahu ghaibu samawati wal ard sanin abin da yake boye a samai wal ard da kasai lahu na ga Allah shi ya san me ya boye a cikin su sai dai mu bi ta lalbe mu san gurgurdan abin da Allah ya sanar da mu abin da yake samai sai shi ya sani mun san abin da ya sanar da mu abin da yake kasa sai shi ya sani mun san abin da ya sanar da gwargwadon bincike na ilimi absir bihi mamakin ganin ubangiji bihi da wannan al'amari na asabun kafi to ba shi ba ma absir bihi mamakin gani bihi da abin da yake koya a sama yana koya a samai amma mamakin ganin Allah da shi wai Allah biyu yana ganin wannan abin da yake koyan a cikin sammai da kuma ƙasa wa asme asme bihi mamakin jin Allah bihi ai bima fi gaibi samawata da abin da yake koye a cikin samai da ƙasa to Allah yana jin abin da yake koye a samai yana ganin abin da yake koye a sama ba lahum min dunihi min wali min wali wani majibunci malahun ya tabbata gare su ba min duniya kowa bayan Allah wala yushriku fi hukmihi ahad wala yushriku Allah bai tarar da ahadan wani fi hukmihi a cikin hukuncinsa abin da ya ga ya so ya zartar shi zai zartar naka ya so waɗannan mutane su zauna tsawon waɗannan shekaru a wannan guri naka duk wani abu da zai hana su kai wannan shekarun Allah ya kare shi naka ai sa musu tsoro ya sa musu iska tana shiga rana tana shiga gurinsu ta inda ba za su lalace ya nufa suna jujjuyawa ta inda ɓangarensu guda ba zai lalace duk wannan hukunci ne na Allah kuma in ya shirya musu hukunci sai ya zartar da shi dangane da wannan zamansu na shekara 300 da kuma bambancin tara a shekara kamariya wani malami na ke tuna naqash ya hakaito cewa su sun zauna da shamsiya shekara ɗari ku da kamariya kuma shekara ɗari ku da tara, aka ce saboda labarin ga annabi ne wai shi ake ba wa labari gane ko wanda shi kuma ba larabe ne larabawa kuma da lissafin kamariya suke tafiya ita to sai aka ambaci shekaru tara domin mai domin su daidai da su izil mafuma indahu domin abinda za a fahimta abinda manzan Allah zai fahimta minas sinina daga shekaru da aka ce alkamariya abinda annabi zai fahimta shekaru na kamariya to don yi zo daidai da lissafinsa sai aka kara tara don yin lissafin ya tashi daidai wa wannan duka ci gaba ne na labarin waɗancan da aka ce allahu a'lamu bima labithu saboda abinda ahli likita suka faɗa na cewa su a gurinsu shekara 300 ne gani ko suka ainihin dage a kan wani ya za a ce kuma an ƙara shekara tara Ba ka ce to ai Allah shi ne mafi sani da zaman da suke kuma gashi ya ce shekara 309 don mai danye daidai da lissafin kamariya ne wannan mai daidai da lissafin ainihin kamariya to shi sa aka ƙara wannan shekara ainihin tara ba wai don ana a can lissafinsu na shekara 300 cewa su ne suka fi sani a eh su suka fi sani 300 ne amma kuma a lissafin kamariya ya haura 300 shi sa Allah ya cika wannan shekara tara na واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واتل ما أوهي إليك من كتاب ربك واتل karanta musu ma'u iya ilai abinda aka yi aike da shi zuwa gare ka min kitabi rabbik na daga littafin ubangiji wai in da izo haka ka karanta musu shi ba daɗi ba rai kuma haka manzan Allah ya isarwa mutane domin Allah subhanahu wata'ala ya masa shaida cewa ma yanziku anil hawa in huwa illa wahyin yuha sannan da kansa yace walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadnahu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin to ka karanta musu in abin da yazo daga littafin ubangijinka ba dadi ba la mubaddila li kalimati babu mai canjawa ga kalmomin Allah tabaaraka wa ta'ala ولن تجد من دونه ملتحدا ولن تجد multahadan بذلك za ka samu wata mafaka ba min dunihi koma bayan Allah naka ka tsaya iya dokokinsa in ka wuce za ka wuta ra'ayinsu za ka wuta sarransu to ba ka da wata makoma ba ka da matsayara ba ka da wata mafaka sai ta Allah idan ka tsaya akan dokarsa domin laman ja daga hukuncin Allah sai dai an koma zuwa gare shi to anan za a samu mafaka in ko aka bar Allah to babu mafaka babu gurin fakewa yake Allah yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsaya iya abinda Allah ya aiko zuwa gare shi ya isa wa da babu dadi babu rake na'am واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الله يتوصبر نفسك كحقر قرتد كنك ma'allazina da'una rabbahum tare da wanda suke bautar ubangijinsu bil ghadati da safiya wal ashi da yamma safiya bayan hudu hudawa alfijir ashi kuma wato shine bayan zawali idan an je bayan la'asar kuma ya zama asal kenan bil guduwi wal asal asal bayan la'asar ashi bayan zawali waɗanda suke bautar ubangiji safiya da yamma waɗannan su ne naka ka haƙurƙurtar da kanka wajen zama da su da tattaunawa da su da samun fahimta da su ba wanda manufarsu girman kai ba da jayayya da kai kamar waɗancan da manzo Allah ya zauna da su yuridu na wata su waɗanda suke bautar ubangiji safiya da yamman nan ba wani suke nufi ba yuridu na bas suna nufin waje hauzatin Allah wai dan Allah suke wannan ibada ba so suke su yaudare ka ba ba so suke su janye hankalinka ba ka bar abin da kake kai wala ta du'aina ka an kada ka ta karkace gaban su wai ka dauke kai in ka gan su ka bas saboda kana son waɗancan manya-manyan ƙurshawa za su musulunta ko kana sani za su musulunta idan waɗannan ka ɗauke kanka gaban su su kake ta waɗancan kake ta tasu su waɗancan turidu zi turidu zinatal hayatad duniya kana son ƙawa ta duniya a ce ai yau sarki wani ne musulunta ai gowa gwamna wani ne musulunta ai wani ne kaza ki eh? ne a ce ga manyan ƙuraisha na yau abu jihar ne musulunta yau kaza ba shakka musulunta su tana da muhimmanci da duk guda ɗaya da ya musulunto to al'umma ne da yawa a sa wanda za su musulunta shi sa manzo Allah yake damuwa da su? to amma tunda abin nasu ba da gaske suke ba ba Allah suka nufa ba to rabu da su kada kakkace za ka watsi da waɗannan talakawa wanda ake ganin ba kowa ba ne su wala tu'i man aghfalna qalbahu an na. kada ka bi sarran wanda muka muka rafkanar da zuciyarsa an zikirina gabaran ambaton zuciyarsa ba mu a ciki ba Allah a ciki to me yasa ka shagala da shi ka bar waɗancan wanda su Allah ne a cikin zuciyarsu wata ba hau ya zama bin sarransa ransa yake kawai a cikin al'amuransa ka na amruhu furutan al'amuransa kuma ya zama mai zarcewa ne a cikin bata tunda ka kakira ka kira ga alama babu nasara to me za ka shagalar da kanka da gare su ka bar wanda su da gaske suke aikin Allah suke Allah suke nufa da bautar su da suke wannan kamar yadda Imam musulmi ya rawaito da sanadinsa sa haihuwa. sa'ad bin abi waqas yace sa'ad bin abi waqas yace mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wato mutum shida sai musyrikai suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam qutru da haula la yashtariuna alaihi in kana son ka zauna da mun ka koru waɗannan kasi mana rashin kunya yau a ce ga mu da mu da su muna zaune a guri guda kenan sun samu damar da za su yi mana tsaurin ido da rashin kunya to kore su yace wa kuntu ana wa ibn mas'ud wa rajul min huzair wa bilal wa rajulain nasitu isma'il sa'id bin abi waqas yace ni ne da abdullahi dan mas'ud da wani mutum daga huzair da bilal da wasu mutane wanda na manta sunayensu da abdullahi a yanzu sa'id bin abi waqas kaga amana ta ilimi yace ban na manta sunayensu fauqa fi nafsi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma sha Allahu an yaqa sai darsu a cikin zuciyar manzon Allah abinda Allah ya so ya darsu fa haddatha nafsahu sai zantar da ransa cewa me cewa kaman yace mu tashi domin waɗancan su zauna da shi fa anzalallahu azza wajalla sai Allah ya saukar da wannan aya wala tadurrul ladina da'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kaka kori waɗanda suke bautar ubangiji safiya da yamma wanda zatin Allah suke nufi da bautar waɗannan ko masu fitina tashin hankali suke nema ko kaka ce za ka kori waɗannan na gaske saboda waɗancan na ganga idan da da gaske suke ai yana daga manufar musulunci wajen haɗu a haɗu don mai don a yi cuɗanya mai shi da shi talaka da wanda yake da mawadaci da mai sarauta da wanda kuma yake talaka yana daga manufan musulunci a sallah da wasu taruka duwa inda zo su haɗu don me don yi zama an samu yan uwantaka an samu taimakekeniya an samu agaji an samu sabayya ta hanyar haɗuwan waɗanda kama su manufansu kuma nuna iko da mulki Allah ce da wannan sa salama kada kada ya daga ta su rabu da su zauna da waɗannan wanda su ne musulmi na ƙwarai kuma musulmi na gaske wanda bautar Allah kaɗai suka sa imamu ahmad ya rubuta da hadisi da sanadin sa zuwa anas dan malik Allah ya kara masa yau. anas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah la yuriduna bidhalika illa wajha illa nadahum min munadin min as-sama' babu wasu mutane da za su haɗa a wuri su zauna suna ambatan Allah ba sa nufin komai sai zatin Allah illa na dahu munadi sai mai kira ya kira wasu minas sama'i daga sama ya ce an ƙumu wa gafuran lafi ku tashi an yi muku gafara baki ɗaya ku kaga waɗancan su ba wannan ne basu ba basu gwada isa da mulki da aka su gurin zamansu daban sauransu daban ainihin in za a tattauna da su lokacin tattauna su da. wanda su ake a zuwa haɗa a zauna guri guda a ɗanya shi ne fa'idar da dama daga cikin taruka da musulunci na salloli biyar na ranar juma'a kada kuma arfa ta ji labari kada arfa ta ji labari wanda duk sarakuna da kowaye na duniya wa wani mai isa zai zo a haɗu a zauna guri guda kowa da farin kaya zani da mayafi a arfa amina da shauran gura wurin jifa ɗaya wurin tsayo arfa ɗaya muzdalifa ɗaya mina ɗaya ɗaki ɗaya ake kewaya sa'ayi wuri ɗaya me duk zama ibadallahi ikwa kunu ibadallahi ikwa zama bayan Allah duk yan kwa ɗaya bayan ya zama ku za a nuna bambanci wannan an fita daga tsari na musulunci don haka Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam a'a kakka kore su wala ta du'ainaka wala ta du'ainaka an idan da kuma kai ta dauke kai gaban kallon su Eh, yamma ka ɗauki kanka ka rabu da su sai ta wa'ancin a a ya taru da su domin su ne musulmin kirki musulmin ƙwarai wannan ya yi daidai da kisar abdullahi bin umin Maktub. lokacin da su ma irin wannan suka zo suna son su janye annabi sallallahu alaihi wasallam gashi shi kuma ya zo yana so ya tambaya al'amarin addini yanzu Allah ya da shagalarsa da wancan ya ɗauke kai gabarinsa Allah ya ce awasa wata walla an ja'ahu al'am wa ma yadrika la'allahu yazakka to wanda wani irin wani irin wato wato ainihin daidaito ne na musulunci makawo ga masu mulki allah ya saukar da aya a kansa saboda an ɗauke kai gabarinsa wani irin daidaito ne na musulunci tsakanin al'umma ya zo da wani wani addini ne zo da irin wannan da ya daidaita kamar yadda musulunci ya zo da shi Za ka addinin musulunci addini ne na daidaito tsakanin al'umma inna karamakum inda Allah ya atqakum wanda fi girma a wurin Allah wanda ya fi tsoron Allah amma wannan bai hana kuma a bawa babban girmansa. sa hana kuma na babban ya tausaya na ƙasa wanda yana daga tsari mai na musulmi wanda yake da girma a bashi girman da Allah ya bashi domin shi ya bashi gani ko shi sa annabi sallallahu alaihi cewa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqq kabiri baya daga cikin tsarin wanda bai babba da bai tausayawa na ƙasa da kuma na ƙasa da bai girmama na gaba da shi wannan tsari na musulunci amma tsarin bayana nufin mai kuma nuna bambanci da wariya da danniya a zama kowa ya san haƙƙin kowa a matsayinsa na babba shi ya ba shi isa lokacin da wasu suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama eh, suka shigo duk suna zazzaune manzala ce umuli sayyidi ku tashi saboda shugaban ashe na kafiri ce su tashi saboda shugabansu haka na zamanin sai na amara da wasu baki suka zo suka shigo gurinsa ya ce bismillah su yi magana da za su sai suka gabatar da wani yawon suka ce shi ne magana da su hmm? sai na ya nuna babu wani babba a cikinku da zai magana sai wannan matashin wannan ya shi ne har ma yaron matashin ya magana ya ce a ma asgharaihi qalbuhu wa lisanu ce mutum tare da kankantarsa harshensa da zuciyarsa harshensa da yake da fasahan magana zuciyarsa da take ɗauke da abu na ilimi da fasaha naka mutane suka ce shi suka gabatar ba hujjarsu shi ne Allah ya bashi fahimta eh sannan ya bashi kuma zalaka ta harshe idan aka samu wannan to shi ma ya zama babba tunda har ma mutanensa suka yadda su gabatar da shi tunda babba ya hawa hawa ne akwai babba na shekaru akwai babba na ilimi akwai babba na mulki kowa ka ba to kowa sai a bashi hajjinsa yanzu kamar sarki yanzu mai martaba sarki na kano ai yanzu da yawa daga wanda suke councilors din ai kannan kakansa ko amma dai al'adar su da ta gudana haka za su ba shi wannan girman da shauransu me suka ba girma ba shekarunsa ba ba iliminsa ba wannan matsayin da Allah ya shi idan ba dan wannan ba shi zai je ya gaishe su amma yanzu su za su zo me duk juwa su zo su gaisuwa gurinsa kaga matsayin da Allah ya bashi sai suka bashi to haka kowane girma da irinsa kuma lalle a ba wannan girman nasa matsayi shekaru yana da nasa matsayi ilimi yana da nasa matsayi mulki yana da nasa matsayi وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن, وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا الله سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم وقل قيامس يا رسول الله kace alhaqqu min rabbikum wai wannan abin da nazo da shi alhaq gaskiya ne kuma min rabbiku daga ubangijinku lamir ya tafi babu kokonto a cikin sawala shakka babu jayayya gaskiya ne wannan alkur'ani da nazo da shi gaskiya ne daga ubangiji yake babu karya a ciki tsawon sha'a fali'u wanda ya so ya yi imani waman sha'a fali'akwa wanda ya so kuma ya kafurta to wannan ba zaɓi ba ne ba zaɓi ba ne a an ce wannan narko ne wai ga shi nan wanda ya gada mato shi ya jiyo kansa wanda ya gada zai biya biyu wanda ba zai buku kuma ya sarrabuwa kamar haka ake cewa amma duk da cewa ga wata ayacin tana cewa a hadainahu annajdain mun shirye da shi hanyoyi guda biyu amma wannan ba zaɓi ne ake cewa ko ka wannan ko duwanda wanda ka biya ne ne ba a tsoratawa inna atadna lil-zalimin nara hakika mun tanadi ga azzalimi wanda suka cuci kansu ta hanyar kafirci kafircewa Allah da manzannin Allah haɗa bihim suradiquha katangun wuta a haɗa bihim sun kewaye su da su katangun wuta ɗin nan an ce wuta tana da katangu guda hudu kaurin kowace katanga kamar tafiyar shekara arba'in to haka hawa-hawa idan mutum zai gudu ina za shi kaga wannan wani ne haɗari tarmizi ya rawaito wannan hadisi daga musa idil hudu a haɗa bihin suradikuwa katangun wutar sun kewaye da su wa iya starithu idan suka nemi taimako a ɗan kawo musu wani abu da za su taɓa na ruwa ne na abinci ne yi sai a kawo musu taimako bima'in da ruwa kalmuhuli kamar soyayyen mai yana tafarfasa yana tafarfasa wannan shi ne abinda za a kawo musu shi yasa ce dardiyu zait tafarsashen mai ta tafarsashen mai mujaji ce kaddami kai kuma ya ya ya ya zama kamar jini walƙaihi ko ya zama kamar miki ruwan ciwo ikirma ya ce a she'ulazi in ta haro albuhul shi ne abinda zafinsa ya ƙure ƙololuwa ya gama da wa ya shiga ƙone kansa da kansa da shi ne abinda za a kawo musu ce wasu sai a kawo masu taimako bima'in da ruwa kalmuhuli kamar ainihin wato soyayyen mai wanda ya gama soyuwa ya shiwil wannan man da sun daga za su sha sai ya kone fuskokinsu baki daya sai su zazzago a ciki bisa shar Allah da kansa ce ka wannan abin sha yayi muni wasa'at murtafaqa murtafaqan wurin hutawar mutum a ce wutar jahannama sa'at wannan gurin hutawa ya munan to ina ma hutun a ciki wai a ce gurin zama mutum hutar jahannama shi ne murtafa domin ka je ka gaji ka yi yawon ka dawo kana son mai kana son wurin hutu ba gurin hutun da ya wuce makwancinka nan ne za ka sake ka miƙe ka wata ya ka wala to sai aka ce gurin kwance mutum wutar jahannama shi ne Allah ce sa'at wannan gurin zaman ya munan ya munan Allah ya mana tsaki wannan shine yanayin kaɗan daga cikin yanayin yadda su wanda suka karyata da abin da manzo ya zo da shi za su samu kansu wata ayar ta ƙara bayani kama wajen neman ruwa ɗinan da su da yi cewa in yi na haifu ya bi ma'in kalmuhul a wani gurin kuma sai zama kamar an fassara muhul da cewa wa yi tsamin ma'in sanid ya tajarra'uhu wala ya kadu yusifu wala ya kadu ya sego wa ya yi ilmutu min kulle baka amma huwa bai yi idan suka nemi shawa sai a sha da su da ruwan sirkami shine ruwan ciwo ya tajarruhu wai dan jana ma zai yi kokarin ya kwankwada amma wala ya sai sego ba zai iya hadewa wa ya yi ilmutu min kulle baka mutuwa ta zama sa ta ko'ina amma ko ma huwa bai yi ba zai mutu ba kuma don watakila mutuwar da an ce a huta ko ko duniya wani yana cewa ai shi gware ya mutu ya huta ni musiba ce musiba ba wata jahannama ba mu mutuwa shine ya zo hadisin da Abdullahi ɗan Mubarak ya rauto da sanadin sa zuwa Abu Umama Abu Umama ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa dangane da wannan aya wa yasqa min ma'in sadid za a sha da su daga ruwan surkami ne ciwo yace yuqarrabu ilai za a matso masa da shi kusa fa sai ya kyamace shi fa idza qurriba minhu in aka matso da shi kusa da shi shawa wajahu ko shawwa wajahu sai ya konar da fuskarsa fa waqa'at firwatu ra'sihi ainihin na wato naman kansa duk sai ya hada cikin wannan ruwan bai za shariba idan ya sha shi a wannan yanayi fata a ma'a'ahu duk sai ya tsintsinka kuma kayan cikin baki ɗaya amma kuma haka za a sake tare shi a cigaba kuma ba fasa za a yi ba na wani wata ala ya mana tsari shi ne sa'id bin jubair yake cewa idan ja ahalun nar idan yan wuta suka je yunwa istaghathu sai su nemi taimako fa'uriso bi shajaratun zaƙo sai a taimaka musu da shajaratun zaƙo eh? shajaratun zaƙo wanda allah ce ta kamar na shekaru fa ya kuluna min hasisti fa hatalabat juludu wujuhi wato fatan fuskokinsu sai ta ainihin narki falau an da mararren bihim ya arifuhun amma idan mai wucewa zai wuce zai iya gane su eh? li'urfi wuju juludihim wa fi fiha saboda fuskar su yadda ta kamar irin saba din ta fada cikin wannan abu haka to sai a iya gane su mai sabba alaihim al'atish fa yastaghithun sai a sa musu kishirwa fa yastaghithun sai su kuma nemi taimako su ma a kawo musu ruwa fa yughatuna bima'in kalmuhul sai a kawo masu taimako da ruwa wanda ke kamar soyayyen mai wanda zai kaninta a haro wanda ya kare kone ya gama kone ya gama kone fa'i zai a dawo mai abuwaye idan suka matso da shi wajen fuska wajen bakinsu ishtawa min harrihi lukuma wujuhi wato naman fuskokin sai ya kone saboda zafin wannan ruwan Allah ce karsa qatas an hal julud wanda fatin su dama kuma ta riga ta hada cikin wannan ruwa tun daga cin zakko alhaza qala ta'ala saboda haka ne Allah ya faɗa bayan sifar wannan wannan abun sha ɗin eh yace bi isa shara ha wannan abun sha ya mu wasa'at murtafaqa wurin zaman su ma ya muna a ce wurin zama mutum ta jahannama wannan wurin zama ya muna na na roƙon Allah subhanahu wataala ainihin yi mana tsaki kaga a samu su dama dole a jima wanda yake cikin zafi dole jima wanda yake cikin zafi dole jirgicewa to kuma za a samu su ta musamman kamar yadda jahiliya suka dinga yi wa ainihin wata da cikin sahabbai mata ko wacce ta dinga wa'azi a gidajen mata tana musulintar da mata da suka tashi yi mata azaba suka ce to da muna da kawance da mutanen ki ba za mu kashe ki ba amma za mu mai da ke garin sai suka tsora ta kan doki don suka je gurin hutawa sai su bata gurasa ta cita cita cita cita ci ma ba za su bata ruwa haka an haifa wata da mai an haifa wata da kishirwa gani ko su kuma ga ruwa a gurin su je guri daya su ci abincin su sha ruwansu ita kuma sai su kyale ta ainihin a cikin rana ga kuma gurasa sun bata taci ka dole yunwa ta zuci a yi kishirwa kuma ta zo ta dame kaga haifan mace da kishirwa to haka su ma wannan sai a haifan musu da kishirwa domin ta zama ta azab إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا Allah subhanahu wata'ala sai juya kuma gurin magominai wanda suka imani amma kuma sun yi aiki na kwarai ba kawai imani a baki ba yace innal ladina amanu haqiqa waɗanda suka imani wa amilu salihan suka aiki na kwarai domin imani ba buri ba ne ba kawai faɗa da baki ba ne a sai an gan shi a aikace ya sha banban da musulunci musulunci ka mika wuya imani kuma ka yi aiki da abin da musulunci ya zo da shi bisa da laraba suka ce sun imani aka ce a kun yi musulunci halat la'arabu amanna kullum tu'minu walakin qulu aslam mutum da ya kalmar shahada ya shigo musulunci amma ana so ya zama mai imani sai a ga ayyuka ga yana sallah yana azumi yana zakka yana hajji yana duk abubuwa da musulunci ya zo shi ne imani isa imani ba zai yi ba kawai da ba dole sai an hada da aiki inna allazina amanu wa qiqalu inna suka imani wa amina amilu hajji sai aiki na kwarai na'am to inna haqiqa mulanu dai ba za mu tozartar da ajra ladan man ahsana amala wanda ya kyautata aiki a Allah subhanahu wata'ala zai bashi ladansa ba za a toye masa komai ba domin baya daga tsarin Allah ya cuci bawa wani me zai yi me zai da abin da zai cuce shi hmm? amma rabbuka bi zallami lil abid ubangiji ka baya zalunta bayin sa, to me zai da abin su shi yake da komai shi yake da samai da kansa to in ya toye musu me zai yi da shi ula'ika lahum jannatu adn ula'ika waɗancan suwaye alladhina amanu wa amilus salih to lahum jannatu suna da aljannatu jannat ya zo da shi jami saboda aljannatu ba ɗaya bane kuma hawa hawa ne kuma mataki mataki kamar yadda zaka shiga jirgin sama kujera hawa hawa ko akwai economy akwai business akwai first class da waye alhali duk kuna jirgi ɗaya kuma duk sunansu jirgi amma kuma mai matsayin gurin zaman da abin da aka tana da gurin zaman da hidimar da za a yi ma da yanayin abincin da za a kama da yanayin tarere da za a yi ma ya sha bambam kuma haka ta jiri min hakim anhar ƙoramai suna gudana a karkashin fita wannan abu anharu mai mai bai da asiri وانهار من خمر لذة للشارب من عسل ga sunan dai da aka ce to kaga ga aljannatu ga ƙoramai ƙorama kuma ga sunan na abubuwa daban-daban nono giya madara a nono giya ruwa da zuma wanda su ne galibin abinda mutane suka fi sha'awa na daga abubuwan sha kuma su suka fi daraja abubuwan sha yuhallawna fiha an musa ado a cikinta min asawira na mudaye su ne awarwara min zahabin mudayen na dinare eh? ba wai na azurfa ba a na dinare wanda shi ne ƙurewar abin ado a nan duniya na aljanna kuma na musamman za a musa ado da shi wayalbar suna fiya ba sa'adda za su sa tufa khudran koraye mun san kore abu yadda yake da kyau bin sundus na sundus shine alhariri wanda yake mai kauri wanda ake sawa a sam wa istabaraka da istabarak shine alhariri siriri mara kauri wanda ake sawa a ciki wasu kuma suka akasa cewa istabarak shine a sama yana kyalkyali yana walwali sundus shine na ciki ga ɗaya ciki ga kuma wata a waje wacce take kyalkyali ta cikin kamar ita ce tufa ta waje kuma ta ado ce tana kyalkyali a duk a inda suka zauna ga kayan ado ga kuma tufa sa'annan muttaki'ina fiha alal ara'i suna zaune a cikin aljannan nan alal ara'i a bisa gadaje gani ko suna mai suna tattaunawa kamar da alal ara'ik zuru suna zaune a kan gadaje suna kallon juna suna kalle-kalle kamar da mai mulki zai zauna a kan arika domin galibi masu mulki ba wai kujera ba abu ne wanda za ka iya kashin gida sa'an nan kuma yana kalle-kalle kama a zamani a ce da babbar talabijin a gabansa yana kallon bayanai na duniya da nan da na can da na can to haka su ma suna zuwa Allah ya ce ta'arifu fi wujuhin nazaratan na'im in ka gansu zaka gane lalle akwai ni'ima a fuskokin su ko ina ya cika nan yayi ja kunci yayi ja eh alama me alama ni'ima Allah ya ce ni'imar sawa ma dalla da wannan sakamako da aka yi kamar yadda a can yace bi isa sharaf shi kai wanda abin sha ya muni to anan kuma sai aka yi wannan sakamakon da aka yi Allah ce ni'imat sawa ma dalla da wannan sakamakon wa hasunat murtafaqa wa hasunat kai kyau me aljanna murtafaqan a ce nan ne wurin zama mutum yana shakatawa ga yana hutawa akan gado ya mimike ya kashin gide ga ainihin kayan ado ga abinci sai abin da ya zaɓa walahun fiha ma ya tahun, duk abin da suke sha'awa shi za a kawo musu anan yace kai ni'ima madalla da wannan gurin zama ita ce aljanna Allah da kansa ya yi ya ainihin gurin zama na aljanna Allah subhanahu wataala ya ba واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وهففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكبر أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل آه، وكرشن آه، وانا آية دمكي وحسنة مرتفقة آية تأخذ ودو النمى قنا عند الله يتي أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama ulaika wadancan masu wancan hali sun yi imani sun yi aiki na kwarai yujzauna ghurfata za a saka musu da ghurfa ghurfa an ce gida hawa hawa hawa hawa ko ko kuma gida mai ciki cikin ciki cikin ciki bima sabaru da sabarin da sabarin hakurin da suka yi akan aiki da suka yi na kwarai a duniya wa yulqauna za su gamu da tahiyyatan gaisuwa wa salaman da aminci fiya a cikin aljanna za a dinga gaishe su malaiku za su dinga gaishe su wa tahiyyatuhum fiha salam na fiya suna masu dawama a cikin aljanna hasunan mustaqarra hasunan aljanna ta yi kyau mustaqarran a ce nan ne matabbacin mutum wa muqaman a ce nan ne gurin zaman mutum hasunan kai aljanna ta yi kyau na'am sai aka shiga babu labarin wasu mutane ɗaya mai godiya Allah ɗaya kuma aka sama aka ce wadari bilan matsalar rajulai bayan Allah ya mace mashirikai da girman kansu da raunin da kuma hana su da suka yi a hana masu rauni daga cikin musulmi su zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama saboda matsayinsu da mulkin da suke Allah ya ce wa darib lahum mathalan saba musu misali rajulai da wasu mutane ne guda biyu ja'alna li'alima jannatayn ɗayan su sai muka bashi gonaki guda biyu min a'ana na inabai wa hafafnahuma bi nakhlin muka kewaye su kuma da dabinai tsakiyar eh, ainihin gonaki ne na inabi amma ga su kuma gefen su duk da bene ne wanda suke masu iyaka waje allah bai nan ma zara muka sanya kuma shuka a tsakiya na abubuwa daban-daban kiltar jannatai ne ta ukula duk gonakin guda biyu suna ba da 'ya'yayen da ya kama ana samun idan ana samun 'ya'ya a dabinan ne a inabin ne a shauran shuke-shuken ne kowace tana yi yadda ya kama alamta zilimin hushe walam tazlim shay'an bata tauye wani abu minhu daga gare shi duk an bashi fa fajjarna khilalahu ana a tsakiyar su kuma ga ƙorama muka keta ƙorama a tsakiya wanda za ta dinga ba waɗannan shukoki ruwa wa kana lahu samaru yana da samaru ainihin an ce samaru suka ce kuɗi kuma wai yana da dukiya ko kuma aka ce wa kana lahu samaru. saboda inda ya zo a wata kira'ar wa kana lahu thumurun hmm. yana da thumur thumur jam'u thima kenan yana da 'ya'yan itaciya wasu da suka ga cewa a ce thamarun dukiya saboda a can ai an magana yana da gonaki ga inabi ga 'ya'yan dabino ga kuma ainihin shauran shuka wasu suka ce to wa kana lahu thamarun ga kuma dukiya tsafa na kuɗi ke amma cewa thumurun sun ce shine mafi mafifici saboda a thumur da ta zo wanda tana nuna jam'i na thima ainihin ya'in itaciya wanda suke masu yawa faqala li sahibihi sai ce da abokinsa ko ɗan’uwansa uwansa wa yana tattaunawa da shi ana aktar min kamalan ni ne fi ka yawan dukiya wa na faran, ni ne na fi ka matsayin nafaran jama'a wai jama'a ta sun fi naka matsayi ɗan dangi ne ni kuma dangin masu matsayi daban-daban yake masa alfahari da wani ودخل جنته يشق قونا التاسع وهو ظالم لنفسه وهو ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قلبا ya واتي yi lallai ya gode wa Allah ko tafiyar da su ta hanyar da ta dace amma me yake faruwa wadda khala jannatahu kaga na farko dai ga alfahari can ya fara ana aktharu min kamal na fi ka dukiya na fi ka dangi na fi ka kaza kaga alfahari da rudi ya shige shi wadda khala jannata sai shiga aljanna gonar tasa wa huwa zalimun li nafsi yana mai cutar kansa ta wata hanya ta hanyar kafirci da girman kai da jiji da kai ƙala sai ce ma a zunnu an tabi da hadihi abada ha ina ganin wannan gonan nan ba za ta taɓa kariya ba har abada ya yi itacen nan ba za su taɓa yankewa ba kenan shi yake da iko da kansa Daga na farko kuma yana cewa abadan har abada kenan baya kawo mutuwa baya kawo lahira kwata-kwata a cikin al'amarinsa amma a zunnu an tabi da hali abada ba na zaton wannan za ta kare har abada kai sai ce wa ma a zunnu sa ta kai kai ina ganin alkyama ma ba za ta daya ba tashin alkyama kaga ya kafirta da kafirce tashin alkyama ita wala in rudittu ila rabbi ina ganin kai in ma dai da lahirar dai in na koma zuwa ga ubangiji la na khairan min hamun qalaman zan samu khairan min minha mafifici da ita munqalaban majuya wai in ma na an je lahirar to kuma a lahirar ma za a mun wata tafwan kaga san kai kuma ya shiga ciki ni ya tattara kansa waɗannan abubuwa na me na ga duniya an bashi ma to wayo mune ma da lahirar mune da duniya mune da lahirar shi a tasa fahimta kamar yadda wani ya faɗa wata ayar Allah ya ba mu hikaya ya ce wala in ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husn wa inna kuma kuma an maida ni zuwa ga ubangiji ma to zan samu mafi kyau kuma a gurin sa kaga saboda me saboda girman kai shine Allah yake faɗa game da shi ce afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayna malan wa walada ba ni labarin wanda ya kafirce ayoyin mu kuma yake cewa za a bani dukiya za a bani tarin yaya wannan san kai ne ga girman kai ga san kai to shi kuma dan uwansa me yace qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يعتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها مصبالا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا to abokinsa yake alfahari da abin da aka bashi na gona da dukiya da dangi da jama'a da shauransu alalahu sahibuhu sai abokinsa ya ce da shi wawai hawiru yana tattaunawa da shi a kafarta billazi khalaqaka min turab yanzu ka wa ubangiji wanda ya halice ka daga ƙasa kuma min nutfa sannan ya mai da kai gudan mani sun masawa karjula sannan ya mai da kai mutum cikakke tsayayye yanzu ka ce masa eh? kana girman kai kana cewa ma zunin an tabi da ya abala wa ma zunin sa'ata ƙa'ima. kana cewa kana ganin ma dukiyar taka ba za ta ƙarewa kana ganin ma ba za a yi tashin alƙiyama ba to yanzu wanda ya halice ka tun kana ƙasa zuwa mani zuwa gudan tsoka zuwa har ka zama mutum yanzu kuma ka kafurce masa kaga yana mai yanayi masa wa'azi ya dawo kan hanya lakin na huwallahu rabb sai ce shi dai Allah shi ne Allah rabbi ni shi ne ubangiji na shi yake tafi da al'amari na wala ushiriku bi rabbi ahad ba zan haɗa wani da ubangiji ba a cikin bautarsa wala la iz dakhalta jannataka me ya hana da ka shiga gonar kaga komai ya ji ga inabi ga ga dabino ga shauran shukoki komai ya ji ƙulta eh? sai ka ce masha Allahu laku wata illa billah me ya hana ka faɗi haka saboda duk wanda ya ce masha Allah laku wata illa billah kan abin da ya burge shi ko ya ba sha'awa to da izinin Allah aibi ba zai samu wannan abu ba baki ba zai lalata wannan abu a wata ruwayar kamar ne zuwa hadisi na ba ce masha Allah tabarakallah a ce masha Allah tabarakallah wannan aya kuma ta zo masha Allah la quwwata illa billah masha Allah Allah ni so gurin ya zama haka ba dabara ta bace ba wayo na bane la quwwata illa billah ba ne da karfi ba ne da dabara illa billah sai ta Allah kenan ka mai da me al'amarin ka zuwa ga Allah baraka wa ta'ala amma kuma sai ta burge ka sai ka shiga girman kai na fi ka dukiya na fi ka dangi na fi ka kaza hmm? in tara ne ana akalla min kamala in kana gani ni ne nake ƙasa da kai karanci ni nake ƙasa minka da kai malam a dukiya waladan da 'ya'ya to fa asa rabbi an yuce ni khairan min jannatika ya kusanta ubangiji na ya bani fiye da gonar taka da kake takama da ita wa yursila alaiha husbana minas sama kai kuma ya aiko ma da annoba daga sama fatus biha gonar taka tawayi gari sa'idan filin Allah zalakan busasshe ya kone gonar ta Allah bai iko ba ka a kun sa abin da ya faru ga gonaki a wajen abin nan ko bunkoran nan duk tsutsotsi sun cinye gonaki wasu ta ɗan wata. kawai aka waye gari cikin kwana ɗaya suka gama don duk gonaki da suke kewayen tsutsa kaga tsutsa mai za ta ci amma wata shuka ta yi haka amma da sun ci kaga ta musiba ce wallahi sai ya ko da musiba kuma ai sai dai abin da hali ba shi ne yake gaya masa ne in kana alfahari ni Allah ya kusanta ya bani fiye da gonar da ya ta taka kuma ya aiko mata da musiba ta lalace ta dawo filin Allah zalakan busasshiya ba komai aw yusbiha ma'uha gauran kowannan ruwan koramar da yake gudana a cikinta ya wayi gari gauran ya nisi falan ɗaya alahu ala ba za ka iya neman sa ko ka nema ba za ka samu da Allah mai iko ne a kan kaga shi ɗan uwansa da yake shi mai godiya ga Allah ne yana da tarbiyya sai ya sa masa nutsuwa sai ke dawo da shi zuwa kan hanya to amma za mu ga shin ya dawo kan hanyar ko bai dawo ba wannan za mu gani insha Allah a darasi na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan min ahlin aw malin aw walad Allah ba zai ba wata ni'ima na iyali ne Allah ya bashi mace ta kwarai aw malin ko dukiya ce aw waladin ko ɗa ne ko ƴaƴa fa ya kulu ma sha Allah ce ma sha Allah la quwwata illa billah fa rafi a afatan ya ga laifi a cikin wannan abu abin ya lalace ko baki ya kama insha Allah ba zai ga wani haka kenan mutum ya ga abu ya burge shi nasa ne ko wani ce ma sha Allah la quwwata illa billah musamman nasa ya ce ma sha Allah la quwwata billah don kuma ya ce ma sha Allah tabarakallah Allah ya gane sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad قال آله وصحبه Thank you.